duka riba na shiga ciki amma a cikin kayayyakin da ake ci ko wanda ya kama da abinci banda bangaren magunguna riba ba ta shiga bangaren magunguna in aka tashi canza magani da magani to shi riba baya shiga ciki hakanan an yi bayani akan cewa riba baya shiga cikin ruwa a cikin abubuwan ci domin a cikin abinci <clears throat> wanda ka zo wajen shi ya ce ba ka ruwa ce zai ba ka bokiti ɗaya kai kuma za ka damai da bokiti biyar tori riba ba ta shiga ciki ba zai yi ruwan na da bambanci ko ma dai ruwa na da bambanci ko bai da bambanci dai ruba ba ta shiga cikin ruwa <clears throat> yi mana bayanin nau'o'in 'ya'yan itace nau'o'in dabbobi nama fari masa nono kunu da sauransu inda riba ke shiga da inda riba ba ta shiga mun tattauna akan gari gari ba a canza gari da gari sai face ya zama mislan bi mislin yadan bi yadin kuma wazanan la kailan in ba ka bari ba za ka shiga ciki duk wannan karatun ya gabata karatun da muka yi na karki wanda za mu ɗan mamita shi kaɗan sai mu ƙari shababin shi ne inda ya ce wa ya juzu bai ulmatsa'umati kailan wazanan wa juzafan wato zai dunkule babin kenan abubuwan ci ya halatta a sai da su ta hanyar kai mudu a rinka a'aunawa ana sayarwa ya halatta awazanan ko sikeli a sa a sikeli mita mita ko ni mita ga kudin shi ko ko lamba ga kudinta auju zafan ya halatta a sai da abinci a tara shi zubo wato hatsi ne gashi a tare ko doya ko dankali a tare a mai kuɗi a haka a tare shi a saida biyu ya halatta ya ce lamil a zararatin farigatin habban amma ba a yarda a sai da buhun algarara wanda babu komi a ciki na hatsi ba shi wannan riba ne ba a yarda ba wato <clears throat> lamil a zararatin a kali larabcin inna lillahi wa inna ilaihi rabi'u amma mu titila yawwa lamil azararatin wato banda sai da buhun algarara sai da buhun algarara a ce za a sai da buhun algarara fari babu komai a ciki to ba a yadda ba ga wannan ne shi wannan na so in kashi ne fa wato lamil a zararatin farigatin habban ba a yarda sai da a cinikin buhun da babu komi ba a ci za a cika maka da hatsi wato misali mutum na sai da hatsi sai ka ce mishi kana kan buhu goma sai ce buhu goma kudinsu dubu ɗaya ne dubu goma kenan sai ka ce to zan aiko da buhunan a zuba mun to ba yadda ba ba yadda sai da a cinikin buhu da babu komi a cika mutum da hatsi a aika mai da shi gida ba ba yadda ba da ai wani abu ne bayyananne buhu ko kamfani ɗaya ne wani ya bambanta da wani ballantana ba kamfani ɗaya ba ne ma a yau kuma ko a da da ake buhun algarara ake yi da hannu hannu hannu ne hannun wani ya fi na wani saboda haka ba yadda da aka nikin hatsi ba buhun a wurin ba ka ce za ka aiko da shi to yanzu kamar yanzu da ake yayin wani buhuwa shi buhu mai el ka je kai tsadan hatsi da mutum ya sai buhu goma ya baka kuɗi ya je turu maka buhu mai l ya kwashe maka hatsi ba kaga ya zama shiririta ne malin ce lamil azara ratin farigatin habban ba yadda a sai da buhun algarara wanda babu komi a cikin shi ba a sai da mutum waya kawo buhun a cika shi da hatsi ba yadda ba au ƙaruracin zaitan ko kuma kwalba ko yanzu a ce galan kawai shi kenan sai ku yi tsada da mutum yana sai da mai sai ka ce za ka sai kwalba goma nawa nawa ne ce naira dari dari? to ga dubu daya zan aiko da kwalba a cika mun ko zan aiko da galan a cika mun ba a yadda ba Yau in ka je ka kawo kwalban da ba da shi ke awo ba fa ko ka je ka kawo to yanzu ma galan ne an ce lita hudu galan din lita hudun ne a rubuce amma wani lita hudun ya boni to ba yadda ba sai dai ka kawo galan din ya gani ko kuma an ka ce mushi nawa ne kwalba ya ce naira ɗari in ka kawo kwalban ka ya auna da nashi nashi ka saya ba naka ba kada ka ka zaci cewa dan ka aiko da kwalban ka cika ma za a yi ko kuma dan ka aiko da galan ɗinka ya ce maka galan ɗin mai naira ɗari ɗari ka sai galan biyar ka aiko da galan biyar ka shi za cika maka su ba zai yiwu ba da galan ɗin shi zai aiki in haka ne yarjejeniyan an karɓa amma in ka turo da buhunka ne in ɓangaren buhuncan ne ko kwalban nan ko galan ɗin nan ko wani mazubi kana tsammanin a cika maka wannan mazibi to ba yadda ba riba ne wannan wannan riba ne ba yadda ba ba za a karɓi wannan ba malam ya ce bi ha mamlu'atan sabanin ka iske waɗannan abubuwan a cike in a cike ne wannan ya halatta buhu ne na algarara ga cike da hatsi ga mai kaya ga ka mai sayan kaya nawa za ka sai da mun wannan buhu ya ce maka dubu biyu nike sai da buhun masara ko buhun shinkafa ko buhun dawa shi kenan ga buhun a tsaye ko kuma a ka zo da buhun naka ne kai daga gida ya auna ya cika shi tsam ya ɗinke to sannan sai aka yi maganar lissafin kuɗin ya san yawan abin da ya zuba a yi kaga za a yi lissafi ne ba cuta ba cutarwa don ya san kwano nawa ya sa ko kwamfo nawa ya sa ko tiya nawa ya sa wannan in mamlu ta yake an riga ka kawo buhun ne aka cika aka yi maganin kuɗin shi to an karɓa ko ka kawo wannan galan ɗin ne za a zuwa maka mai ko wannan kwalban za a sa ma mai ya cika ya san abin da ya ci aka yi tsadan shi to babu Amin, kawai ka ce za ka aiko da kwalba kawai ka ce za ka aiko da galan kawai ka ce za ka aiko da buhu kuma kana sa ran a cika shi in ba ka sa ran a cika shi ba ka da matsala ƙila buhun shi ne zai buɗe sai ya tsiyaye buhunka ya fi nashi sau da haka buhunka bai cika ba shi nashi cikakke ne kuma shi katsaya shi aka yi magana shi kenan kai ma an kawo ka aje baka ce kala ba shi kenan amma in an kawo maka ce a ah, kai ban yarda da wannan buhun barin ƙara aunawa wani hau kuma za ka yi me za ka auna aina wa man malaka ta'aman kailan aw wazanan bi mu'awadatin duk wanda ya mallaki abinci ta hanyar mudu ko ko sikeli ya saya ya saya shine bi mu'awadatin ta hanyar ciniki aka sayar masa ya kirga kuɗi ya bada ga masara a jinginin tashi ce ya lala kuɗi ya biya to lam yajuz an yu'awida alaihi qabla qabdihi bai da daman ya sai da wannan kayan bayan bai karba ba kafin ya karbe shi bai da dama ya karbi kayan idan ka zo ka iske buhu jingine a shagon mutum ka ce ina son buhu ko buhuna a jingine a shagon mutum ka ce kana son buhu biyu ko uku ko biyar ko goma ko buhu ɗari nawa za ka saya kowane buhu dubu biyu biyu misali ka kirga dubu biyu ka biya adadin buhuna to ba a yadda ka sai da shi da kuɗi ba sai ka karɓa shi ne abinda malam yake bayani in ka karɓa to za ka iya sayarwa amma in ba karba ba to ba a yadda a sai da shi ba ya zama kawai yana hannun shi ka kuma ka sai da ma wani wancan wani ɗin ya zo wajen wannan ya karɓa ba a yadda ba bayan kai ka siya ka lalaku ba a yadda ba shi ne lam ya juz an yi awi da alaihi kabla kabdihi ba yadda ya sai damu wani ba kafin ya karba a sai ya karba sannan ya sai damu wancan wancan na biyun ya karba a hannun shi ba a hannun wannan wanda shi ya saya ba wai juzu hibatuhu amma inda kyauta ya kuma ya halatta idan da zai zai iske gonan hatsin a ciniki misali in hatsi ne ko duwan nau'in abinci ko doya ko dankali sai ya lala kuɗi ya bada bai karɓa ba ya fito za shi gida ko nuri sai ya ga wane wane na za ka da buhu wallahi doya zan je yin saya ni da na ƙwarya ɗari a wajen wane da kace ya baka ƙwarya biyu kyauta ba kyauta ne ba to ya halatta ka tura shi wurin wancan wanda ka sai kayan ya je ya karɓa kai ba su riga ka karɓo ba ba a hannunka zai karɓa ba ya halatta tun da kyauta ne amma da saidawa ne ba a yadda ba wa sadaqatu haka nan sadaka in sadaka ce ma ka bada shi ma an yadda wani ina za ka da buhu za nan je so shinkafa ne ko masara amma ni da sai buhu za wurin wani ban riga na ma karɓo ba je kai baka tiya goma na baka sadaka an yarda in yanzu ne zamani na dujal mutum ya ɗauki waya ya buga wa daf'uhu badala muqtaradin shi ma jaizu ya halatta ko kuma ka fito kwatsamcewa ne ce wani har yanzu baka biya ne bashi na ba ka karɓi mun masara dubu biyar uku kuɗi ka karɓi mun kuɗi na dubu uku gashi yanzu na neman kuɗi in ji in so masara kuma ga shi ba baka biya ni kuɗi na ba ki to ka yadda biya ka da masara ina da masara wajen wane in dai dan masara za ka je ka siya dubu biyu ko kuma masaran da na karba wajen ka dubu biyu ban baka ba ka je wajen wane ka karba ai biyan bashi ka yi in dan in ka biya bashi ne da shi shi ma an yadda kal iqalati shi ma jaizu kaman neman a warware cinikin ne na kayan da ka saya ka biya shi ma ya halatta wato abinda ke ce mai kala ɗayan biyun wanda suka kulla ciniki bayan an yi cinikin an biya kuɗin ɗaya daga cikin biyun ya bukata warware cinikin wato misali ka je wajen wane yana da masara buhu goma ko kuwa yana da masara ka sai buhu goma sai bayan ka dawo sai ga wani ya zo yana son buhu goma cif cif buhu sha biyar kuma kai gashi ka siya goma sauran biyar shi kuma in dai biyar zai samu ba duka zai samu ba zai tsaya ba sai ka ga cinikin wannan ya fi don duka zai siye sai wancan wanda ka sai kayan ya taso ya zo wajen ka ce wani ka yi hakuri kayan nan ka saya na sai da ma ka biya ni kuɗi amma yanzu ga ciniki in ban haɗa da wancan ba ba zai kai adadin wanda wannan yake ne ba kuma shi ya ce sai an ba shi complete ka taimake ni a warware wannan cinikin ko wani bangare na cinikin to in ya yadda wanda ya saya ya yadda a warware a dawo mai da wani bangare na kudin shi to ya halatta a nan gaba ma ba zai ce a bashi riba ba fa ba zai ce yawwa ce a ka mai sai ka samu shi wani riba ne ko ko yaya ne ba ruwanka da tambayan wannan a'a ya sami wani riba ne bai sami wasu riba ba faduwa zai yi shi da ya roƙe ka wani ciniki ya taso ka taimake shi a warware wannan cinikin ƙila bai ƙara mashi makomai bai sai da ma haka zai sai da mai ila kuma ya tsara mai ɗin shi da ya roƙi ka arziki a warware mai wannan cinikin ko wani ɓangare na wannan cinikin sai ka ce na yadda nawa wani wani sai masarar nan guno kake nema cikin nawa ce dubu biyar ne cikin goma nawa wani wani dubu biyu biyu su ban dubu goma ka ba shi na zo zan zan ɗauki dubu biyar ga ya kala kenan warware ciniki shi ikala babin warware ciniki ne ba tare da wani ya kara ma wani wani ba shari'a tana da babi akan wannan su lami na cewa man aqala musulman musliman allahu a asrata wanda ya suka yi cinikin kaya sai lalura ta samu ɗayan biyun ko mai sayarwa ko mai sayin ya dawo ya nemi a warware cinikin ɗayan ya taimake shi shi ma za la yana roƙon Allah Allah ya warware ya mishi wani nau'i na zunubi shi ran zai yi mai sayin ne ma ya samu matsala mutum ya zo janka ya sai buhun shinkafa ko ko sai tiya biyu ko tiya kuna na shinkafa sai je gidan shi iske an kawo mai buhu ɗaya kyauta sai ga su da wannan kuɗin nan da cefa ne zai sai da cewa na da Allah ga shinkafa nan da na saya don ka taimake ni ka karɓi shinkafa nan ka dawo min da kuɗi na duk suna iya faruwa to idan ka dawo da shi abinda shari'a ta ce mai kayan kada ya ce zai zafi ya karɓi kayan ya duba kayan shi lafiyan shi lauye eh, ya karɓi ya ba kuɗin manzo Allah ya mishi addu'a Allah ya sa mishi albarka akan kasuwanci shi kuma Allah ya kankare mishi zanubi shi ranar tashin ba. karkenta wannan kuɗi in ka da kowa mai da shi ranar zai munna saboda ya je ya iski kuma ga abincin ko kuma ba shinkafa ba ya dace ga doya an kawo mai ko dankali ko ga taliya an kawo mishi da da wannan kuɗin da yanzu an sarrafa gida an ci abinci to da ka bi yana samun mai saye ina samun mai sayarwa to kayan da ba a karɓa ba idan ɗayan biyu ya nemi a warware kuma ɗayan ya yadda aka warware ko duka kasuwancin ko wani bangare shi ma an karba wa sharkati shi ma jaizu kayan da mutum ya saya sai wani ya shiga cinikin sharka shi ne wani shiga cikin cinikinka shi ma ya halatta na ga wajenka na sai masara buhu goma na fito sai ga wani na ganshi na tafi wani ya kai wallahi na ka neman hatsi ne sai ni bara jihar na siya nawa ne me ka samu na samu buhu goma ko tirela ba ilin manyan yan kasuwa ne na samu tirela biyu ko tirela uku no ka saya don Allah ya ce ɗari dubu biyu ka sa ni cikin kasuwancin nan mana ce to kenan na sa ka ciki ya zama ni da kai ba ni rabin kuɗin na sai na miliyan biyu ɗaya ne misali ba ni rabin miliyan sai ba ka sai ba ka rabin miliyan shi wancan bai ma san yanzu kun gama biyu ba an yi tarayya a cikin sayan kayan ya halatta tunda in an je wance wancan je karɓa ya ba zai bashi ba sai da wannan in wannan je sai ba ni kayan nan namu ne yanzu mu ya halatta sai kirga musu yawan tirelolin su sai ba su tafa musu ne wa shirkati wani ya halatta wani ya shiga cikin kasuwanci da dai ba a yadda ba ka sai kaya baka ba baka sayar amma duk waɗannan abubuwan da muke lissabawa su in sun zo duk an yadda wa tauliyati ko hawa kan cinikin shi ma da an yadda ka fito ka je ka sai hatsi tirela ɗaya ko tirela biyu sai ka ga wani abokin harkan ka ce wane ya haka yana ta neman hatsi yace ai ko ka gani na yi a wurin wani na samu barkonu ko shinkafa ko kaza har na sai tirela biyu kuma su toma na da wajen tirela goma idan Allah ka taimake ni nisfu na ba komi nawa ne ka saya ce miliyan da na saya ko miliyan biyu cikin ga kuɗinka ka bani ni an hau kasuwancin ka tura ni wajen shi ka ce yanzu ni ne mai kayan ya halatta amma duk wannan bangaren ma shi ba a a ƙara ko fiki ana ƙara ko fiki ya sayar kenan to ba a yadda ba amma wani ya haukan kasuwancin wani ya shiga cikin kasuwancin a nemi gudun neman taimako a warware kasuwancin ko a kyauta ko a yi sadaka duk an yarda sai malam ya ce bi mitilis sama ne zai ƙara fito maka da abin fili ya zama fi kuɗin iri daya karfa kuɗi ya canza kada ka ce a ah, kai makana neman ruwa a jallo ya eh, to shi ke na ani na saya wurin wani ne trela goma miliyan daya ka samu miliyan daya da dubu ɗari ne ko da dubu ɗari biyu ban maka a ba ya taba ka bai ban mushi kawai ya baka wannan kuɗin ka ban mai shi ne tauliya wani ya hau kan kasuwanci wasifatu aqdihi kal mawruthi ba'da istifaihi siffan irin wannan kullun kamar mutum ne gado ne ya mallaki kayan gado bayan ya mallaka shi kenan sai ya kyauta da shi shi ma wannan babu laifi ya yi misali an koma mahaifi ko wani naka ya rasu an yi rabon gado sai an yi rabon gado an cire ma kowa haikinsa sai ka ɗauka kai kyauta da shi ai ba laifi kai ba ko in kai kyauta da shi ai babu komi to haka ne kayan kasuwancinka da ka saya ka kirga kuɗin ka biya baka karɓa ba don kayi da shi babu ne kamar gadan ka ne an baka gado an raba an baka kai kyauta da shi shikenan wane na samu gado ne na nawa na naira dubu ɗari ni wallahi na neman kudi shi gashi na baka kyauta ko na baka sadaka ko kuma ana nan ana kakkasawa yayin an gama kasa ka ce nawa na baka sadaka ka je karba misali duk babu komai ko kuma ka karbo abun ka ka ba shi kyauta shikenan wa mustasna ma'lumin min samaratin kaman kyautan togaggen bangaren kasuwanci ne shi ma an an yadda ai misali ka zo za ka sai da gonar rake ko gonar gwaiba ko gonar masara ko gonar kaza sai ka ce to na sai da maka amma banda kuyya biyar mustasna ma'lum an yi ciniki amma akwai inda aka toge ba a sai da shi banda shi a ciki to wannan wanda aka toge sai ka ce kake sa da shi ai babu komai ai kamar haka ne ya halatta mutum ya toge wani abu kuma ya kyauta da shi wancan kuma bangaren ya karbi kuɗin shi wa zalo man sara ilaihi manzalatul muntakil an wanda aka ba sai zama matsayin wanda ya mallaki abin a asali wanda aka ba sai zama matsayin wanda ya mallaki abin a asali gadon ka ne aka ba ka, kai kyauta da shi yanzu ka hau makwafin wanda ya yi gadon na asali abin sayanka ne ka saya sai kai kyauta da shi yanzu wanda ka ba kyautan ya zo makwafinka gona ce ka sai da wani bangare ka toge wani bangare wannan bangaren kai kyautan shi wanda ka ba kyautan ya dawo makwafinka wannan duk ya halatta an gane wannan ko So da haka wannan karatun shi ne muka yi shi a sai malam ya kulle da wasu bayanai a babu wa yajuzu bai'ul mubta'i juzafan qabla naqlihi wannan shine karatun da ya kamata mu tashi ko ko nan ne dama za ko dama nan ne wurin kwana eh ai bayan ne mu nan mu karanta shi ba ko ko nan inda ne bayani shi ba mu karanta ba au to nan sabon karatu ne ai ya karanta shi saboda mutum kai karshen babu wa yajuzu bai'ul mubta'i juzafan qabla naqlihi ba mun yi magana in ka sai kaya ba a yadda ka sai da shi ba sai ka karba malin ya toge wani kasuwancin da shi kuma za ku iya shi ba karba ba ko kuma ka karba amma karba maka riga ka raba shi da wurin ba kuma ka sai da shi an yadda. Shi ne kayan da kake shi ƙari shi a tare yake doya ce ga nan a tare ba ƙirga ta ba to ita wannan ɗan kayan kaya a tari yake sai ka siye shi masara wanda aka ɗora ta buhu a cikin buhu to ba a tari ake ce mata ba amma in tsabar ta ce a zazzage yanzu inji ya nika shi gata a tare ba a san ko buhu nawa ne to deserve ake ce mata ita yan ka biya kuna kana isa da ta haka amma ana tura ta buhu to ba yadda ba kaga bambancin shari'a ko don ya bambance maka wancan kayan kasuwancin da aka ce kada a saida in an saye shi sai an karba to ba juzaf bane ba tari bane in kayan tari ne juzaf tari ne to shi ana sai da shi a haka wa man kanat ahaduhu maqsudatan fala yajuzu bai'uhu juzafan kayan da yake manufan a saida shi daidai ne to ba a yadda a saida shi tari ba shine misalin na bada yanzu masaran da take tsaba ga ta a tare aka saida ta haka an yadda ana dura ta abuhu ana nufin a saida ta daidai ne to duk abin da aka yi nufin a sai da shi daidai ba ya da mai kudin gora ba ba ya da mai kudin gora ba a ware shi daidai din a mishi kirgar daidai din an gano nan ko duk abin da yake manufan shi a sai da shi daidai ne an riga an kukulla shi daidai ne ko dila ne misali an yi dila dila dila dila an ɗaɗɗaure shi daidai manufan a sai da shi daidai ne to ba ya da a kudin goro ba amma a tare yake ba san ko buhu nawa ne sai a sai da shi a haka don da bambanci tsakanin tsaba a tare da tsaba a cikin buhu suna da bambanci wanda ka shi cikin buhu ana nufa sai da shi daidai daidai ne ya ce wa ma kanat a ahad wanda ya kasance daidai shi ne manufa wala ya juzu bai uku zafin bai halatta a sai da sha tare ba bi khilafil maqsud jumlatan sabanin wanda yake tare wuri guda shi da shi wannan ya halatta a sai da shi bi sharti jahli jahlihi ma bi kamiyatihi a duba larabcin dan kamar nan wani akwai gyara ina jin naku bugun kamar akwai gyara ku duwa gani jahlihi ma ya sa ko daidai ne naku daidai ne jahalihi ma ne dukkan miyati ya ci to shi na don wani bugun ya sa jahaliha ne jahalihi ma dukkan miyati ya sharaɗin ka sai da kaya zubo a karɓa da mai sayan da mai sayarwan sun jahilci inda za a zuba a buhu ainihin buhu nawa zai yi sai da kirdado abinda ke taron ba wanda zai iya cewa ainihin shi kaza ne sai dai kirdado kirdado ko ana iya ana iya daidai ana iya kuri duk kwarewanka ai ana samun ƙwararru wanda da sun ga a tare za su ce wannan zai bugu kaza ne a'a to da yan shekarun baya dami ma yana ɗaure. yana ɗaure da an gaisa ce wannan damin da an buga shi zai bugu kaza kuma akan yi sa'a ko ga ya daidai buhun ko ya rage kaɗan ko ya haura amma dai ana samun wannan matsala za a iya samun ya ragu kaɗan za a iya samun ya zo daidai za a iya samun ya ƙaru Ko in haka a matsayin ake ko ya halatta a tsaida shi ne wato bishar jahalihi ma dukkan niyyaci dukkansu sun jahilci haƙiƙaninsa ba ma alimahul ba'i'u fakata mahu sabatar siyaru amma idan mai saidawan ya san ainihin yawan kila shi abin ka gan shi tsaba ne amma ya san buhu kaza aka zo aka farki aka zazzaji to kaga nan akwai matsala kila buhunan sun rube ne ana ga kamar irin waɗannan buhun da za a je da su kasuwa ba za a samu abin kirki ba buhu goma aka zo da shi sai aka fara buhun sai aka zazzage aka cicire buhuna ba a samu daman kawo sabon buhu wanda za a dura a sake ɗinkewa ba sai wani zo ya shi a tare kaga shi mai saidawa ya tabbatar da buhu goma ne an gano wannan ko to tun da ya tabbatar da buhu goma ne to ba a yadda a mai cinikin zubo ba cinikin tarewa ba a yadda ba sai dai a mai cinikin buhu goma in an mai cinikin buhu goma sai na fatan buhun ya ce babu sai a zame a cikin kudin sai a rage shi zai so buhu kenan zai so buhu ko kuma yanzu a yi lissafi tun da ba fatan buhu dole a cire kudin fatan buhun da ya riga ya san yawan shi ko kuma doya ce aka tara ya san adadin pieces din ƙwariya kaza ne ƙwariya goma ne ƙwariya hamsin ne ƙwariya ɗari ce ya san adadin hakikanin ya san adadin shi mai sai da hanto nan wurin idan ya san adadin sai ya ɓoye ma mai saye sai mai saye ya saye shi a matsayin tari sai bayan ya saya ƙila yana cikin harkokin shi sai wani ya ce yana ba da labari ai na sai tarin doyen nan na wuri kaza ya fi ce a ba tari ba ne ai ai ƙwariya kaza ce ai lokacin da aka kawo an kirga ko ko a ah, ai ku huka ne ai lokacin da aka kawo wannan buhuna buhunan ne aka ga sun tsufa sai aka bare aka zazzage ai an san ko buhu nawa ne an san ko buhu nawa ne to ai bai ga mun ba to sabatal khiyar in ya ga dama ya tabbatar da kasuwanci shi tun nasu ya babu komi in ya ga dama ya je ce ba ni kudi na na fasa shine sabatal khiyar fa in akhbarahu mawaje thumma wajada naqasan idan aka bashi labarin ta kudin abin adadin kayan da yake zubu ya gaggata aka ce mishi wannan masaran daga gani za ta yi buhu biyar ya kalla ce yi eh, to lalle kan za ta yi buhu biyar sai aka yi siya a haka sun mawaje da na kasan da ya zo da buhuna biyar sai ya gabe kai ba fa in kana yasiran fala maqalata ayin eh, fala maqala lahu in abinda bai kai din ba dan kada ne to babu ko misali sai ga ai buhu biyar ne ba ciya bi ko ba ciya to sai hakuri dama kirdado ne wa in kana kasiran wasa bata hurujuu amma idan aka auna ashe kuskuren iyasin ya kai kuskure sai zai cewa buhu uku da rabi kuma shi cinikin a lissafin da suka yi ana zutan zai kai buhu biyar ne ya wannan cinikin faɗuwan ya kai ya tabbata a eh, lallai wannan haɓe yake buhu uku da rabi ba lallai iyasin da suka yi wato an sha bamban da yawa to falahun rujo nan ya samu dama ya dawo ya ce kai wannan kayan da na siya zubo ba zai yi wa mai wannan cinikin ba ba zai yi ba an samu matsala Wasu washtiratu adami ikhbarihi mubtilun amma idan mai sai da kaya ya kafa sharaɗi. Ya ce ba zai ba da labarin gaskiyan adadin kayan shi ba to ba ya da saya ba misali mutum ya zo ka nan ana magana kayan da yake tare ne fa a zubo yi an zo an ga kaya a tare aka tambaye shi yaya wannan kayan an auna sai ta kada tambaye ni an auna ko ba a auna ba sai dai kawai ga kaya nan in za ka saya ka saya to wannan kasuwancin ma ba a yadda da shi kuma kun sa ana samun yan kasuwa ka ku mutum kawai ce ka saya ne kawai kai dai kawai ka saya a to musulunci bai da wannan ba shine mutum ya sharɗanta ba zai ba da labarin hakikanin matsalan kayan shi ba wa mubtilun wannan kasuwancin dama shari'a ba ta tafi shi ba kila kamar yadda muka ba da misali ya ma san adadin kayan in doya ce in dankali ne in haƙi ne kila wannan talin hatsin ya ma san adadin shi ka zo ka mishi ya labarin wannan hatsin aunan ne sai ce a aika da ka tambaye ni ko an auna ko ba a auna ba shi ne matsalar ba sai dai ka kalla ka kewaya kawai ka gani in yi ma kawai mai ciniki to ba a yadda ba in dai bai san adadin ba da gaske shi karan kanshi ya faɗa maka gaskiya ce ban san adadin wannan abu ba sai dai ina zaton zai kai kaza amma a samu ƙwararru wanda suka san kaya a tare yaya yake zama na samu ƙwararru in suka don daidai ya zama kuskure kaɗan ne ta shi kenan su ma an suka yi kuskuren kirdadun ƙasan yi yawa dawo da kasuwancin haƙi ba da shi bayan zumu amma mai sai da kaya ya ce ba zan ba da labarin kayana ba an gwada ko ba gwada ba ba zai faɗi yawan shi shi da kawai a ciniki a kalli kaya a ciniki to wannan ba ma shari'a ba ma kasuwanci za a yi mubbilu wannan ba yadda shi saboda haka sai mu tashi bai zabana a mataki na biyu na harkar kasuwanci wannan dai ya haskaka ne akan bangaren ciniki na kayan abinci za mu je mataki na gaba da kayan abinci da ba kayan abinci ba kwatalin yadda ya bayani a kan shi abin da suke mu bana Allah ya taimake mu